بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد سبحانك اللهم لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي yan wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu muna gode ma Allah ta'ala da ya nuna mana wannan yammaci na juma'a yammaci da yake goma sha biyar ga watan safar a wannan shekara ta ɗaya yammacin da ya daidai da tara ga watan janairu a shekara ta da goma miladiya muna nan cikin wannan sura mai albarka suratul an'am a yadda yake karatunmu da ya gabata muka tsaya a aya ta 129 wa kazalika nuwalli ba'd adh-dhalimin ba'dan bima kanu yaksibun yau za mu tashi aya ta 130 cicib ya a al-jinni wal insi alam ya'tikum rusulun minkum yaqusuna alaykum ayati wa yunziruna kum liqa'a yawmikum hadha na'am أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا معشر الجن والإنس ألم ياتكم رسل منكم يقصون عليكم يقصون عليكم آياتي وينذرون ينذرونكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا ممي تتركيك رمضان وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا شهدنا على أنفسنا وغرتهم الحياة الدنيا الدنيا وشهدوا على أنفسهم وشهدوا على أنفسهم أنهم أنهم كانوا كافرين الله تعالى يقول يا معشر الجن والإنس يا كوتاران الجنود متاني إذا أكتش الجنو الجن أنا نفهم الجنو كنا domin mushtaqul ne min alijtinan duk abin da yake boyayyen abu shi ya kira aljinnu janna ya jinnu aljinan aljitinan Allah ta'ala ya ce ma janna alaihi lokacin da duhun dare ya rufe shi isa ya kiran aljanna da suna aljanna domin tana rufe abin nan duhunta yana rufe abin nan gonaki wa kala jannatahu wa huwa zalimun li nafsihi ya shiga makekiyar gonar shi yana mai halin zalunta kansa isa ya kiran mahaukaci da almajnun kun gane ko li'annahu masturul aqal hankalin nashi ya faku ba a ganin hankalin nashi wurin tasiri mun bayyana wannan akan kira abin nan larabawa sukan kira mala'iku da sunan aljin saboda mala'iku ba ana ganin su bane wannan shine ɗaya daga cikin maganganu biyu da malaman tafsiri suka ma aya dake cikin suratu safat wa ja'alu bainahu wa bainal jinnati nasaba wa laqad alimat al jinnatu innahum hadarun wa ja'alu bainahu wa bainal jinna jinna ana sune mala'iku a ɗaya daga cikin maganganun tafsiri guda biyu sune mala'iku suka sanya cewa mala'iku ‘ya'ya ne na Allah ta'ala hisa yake cewa ala kuma zakaru walhul unsa abin nan waje alul mala'ikata ladin hum ibadur rahman inasa a shaidu wa khalqahum sa tuktabu shahadatuhum wa yas'alun mana aljin ne mushtaqun ne a wannan abin nan din Allah ta'ala ce ya ma'shar aljin ya ku taron aljanu wal insi da tare na mutane ga taron aljanu ga taron mutane Allah ta'ala ya kiraye su kabbin su yace da su alam kuma rusulun minkum ashe manzanni ba su zo muku ba daga cikin ku ayyukan waɗannan manzannin ya kusuna alaikum ayati suna muku bayani suna kissanta muku bayani dalla dalla filla filla na ayoyi na wa yunzirunakum kuma suna ku liqa'a yawmikum haza da ku ji tsoron haɗuwa da wannan abin nan da wannan lokaci da wannan yini ƙalu sai gaba ɗayansu su ce ma'ana taron aljanu da taron mutane shahidina ala anfusina lalle mun ba da shaida a karan kanmu Allah ta yake cewa wa gharratumul hayati duniya rayuwar duniya ita ce ta ruɗe su in mutum yana shan iskar duniyan nan tana karkada mai fifi sai ya manta da dokokin Allah ta'ala ya manta mai Allah ta'ala ya ɗora mishi wa shahidu ala anfusihim Allah ta'ala yake cewa sun ba da shaida a karan kansu annam kanu kafirin cewar su sun riga sun kasance kafirai tintintini Allah ya kiyaye mu Allah ta'ala ce ya ma'ashar jini wal insi alam ya'tikum rusulun minkum ya kira taro na aljanu da taro na mutane ya ce alam ya'tikum rusulun minkum ashe manzanni ba su zo muku ba daga cikin ku wannan sai ya nuna cewa akwai manzanni daga cikin mutane akwai manzanni daga cikin aljanu kun gane maganar malaman tafsiri suke maganganu kamar haka wannan suka ce lallai akwai manzanni a cikin aljanu kamar yadda yake akwai manzanni a cikin mutane menene dalilin su faɗin Allah ta'ala ya ma'ashar jini wal ins alam ya'tikum rusulun minkum sai ya game su ya ce alam ya ake kuma rusulun minkum jamhur ɗin malaman tafsiri suka ce a'a manzanni suna cikin mutane ne kaɗai su aljanu suna da annuzur ne masu gargaɗi da suke samun gargaɗin nasu daga wurin manzanni na mutane mun wannan kamar su aljanu suna zama manzanni ne nawa na manzannin Allah kun gane maganar menene abin da zai da'ama wannan fassara shine ayoyi masu tarin yawa da ke cikin qur'ani Allah ta'ala yake cewa wa idh sarafna ilayka nafara min al-jinni yastami'una al-qur'ana falamma hadaruhu qalu ansitu falamma qudiya wallaw ila qaumihim munzirin qalu ya qaumana inna sami'na kitaban unzila min ba'di musa musaddiqan lima bayna yadayhi yahdi ila al-haqqi wa ila tariqin mustaqim ya qaumana أجيبوا داعي الله فآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم ومن لا يجيب داعي الله فليس بمعجز في الأرض وليس له من دونه أولياء ولا في ضلال مبين unga duk waɗannan maganganu na waye na aljanu ne suke yi suka ce ya koma na ajibu da'i Allah abanna inna sami'na kitaban unzila min ba'di Musa mun ji wani littafi da aka saukar bayan tafiyar annabi Musa alaihi salatu wassalam kuma sun ji wannan littafi ne shine alqur'ani wa idh sarafna ilayka nafaran min aljinni yastami'una alqur'an shi wannan qur'ani ne shine suka bayani shi a can mun gane wannan sai nuna cewar su mala'iku din abin nan manzanni daga cikin mutane suke ba manzanni ne daga cikin aljanu ba duk da cewar Allah ta'ala ya hada su anan baki daya ya ce alam rusulun minkum ma'ana abin nan jama'a ce baki ɗayan su amma yana nufin mutane ne wallahu alam dalili na gaba fadan Allah ta'ala da ya ce yana ba da labarin annabi ibrahim alaihi salatu wasalam yake cewa waje an lafi zurriyatihin nubuwata wal kitab sai muka sanya annabta da ba da manzanci ga zuriyarsa kadai bayan tafiyar annabi ibrahim alaihi salatu wasalam annabawa da suke zuwa da manzanni suna daga cikin zuriyar zuriyar annabi ibrahim ne alaihi salatu wassalam in ma dai ta hanyar yaqub kamar annabawan bani isra'ila baki ɗayansu ko kuma ta hanyar annabi isma'il kamar manzon allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama kun gano wannan sai nuna cewar annaba wannan baki ɗayansu daga cikin zuriyar annabi ibrahim alaihi salatu wasalam ne kafin zuwa annabi ibrahim ba a taɓa samun cewar akwai wani annabi aljini da aka turo ba mun gane wannan da kyau kuma a faɗi majmu'a da yawa ya zama na wasu daga cikin su ake nema ake nufi wannan ya maimaita a cikin qur'ani sosai da sosai zaka iya samun aya ta ce sun yi aikata abu kaza amma ga kallata mutum ɗaya ne ko biyu suka aikata wannan abin Allah ta'ala yana cewa faqala lahum rasulullahi naqatallahi wa suqiyaha fakazzabuhu fa'aqaruha fakazzabuhu fa'aqaruha sai suka karyata wannan annabi fa'aqaruha suka soke wannan taguwa faqarun naqata wa ataw an amri rabbihim wa qalu ya salih tina bima tu'iduna in kunta minal mursalin kaga fa'aqaru fa'aqaru sai suka soke ta amma ai kaga a suratul qamar Allah ta'ala ya bayani mutum ɗaya ne fanadau sahibahum fata'ata fa'aqar aga mutum ɗaya ne ya kashe ba gaba ɗayan suka yi mata rajon suka abin nan ba saboda dalilai gamsassun dalilai sun tabbatar da cewar annabawa a cikin mutane suke abin da zai daɗa nuna maka wannan kuma ƙari shine suratul ar-rahman Allah ta'ala yana maimaita ya bana ya faɗi fa bi ayi ala'i rabbikuma tukazziban fa bi ayi ala'i rabbikuma ku kuku bi wa da wake kenan mutane da aljanu haka fa bi ayi ala'i rabbikuma tukazziban mun wannan da kyau ma'aikin Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya yi tafiya takanas ya je duniyar aljanu ya musu wa'azi ya musu wa'azi Allah ta'ala yake hikato mana abin nan kadu ya kunu na alaihi libada a tafiyar da ya yi tare da abdullahi dan mas'ud a lailatul jin kaga tu waɗannan dalilai da ke nuna cewa babu wani annabi ko wani manzo daga cikin aljanu manzanni baki ɗayan su daga cikin mutane suke su aljanu masu bi ne na sakon da ya zo wurin mutane su karba daga wurin su isa abdullahi dan abbas yake cewa su a cikin aljanu annuzur ake da su masu gargadi gargadin kuma wanda suka samu a wurin manzanni da Allah ta'ala ya turo annabi da shi amma ana samun manzanni a cikin mala'iku ana samun manzanni kuma a cikin mutane Allahu yastafi min almala'ikati malaikati rusulan wa minan nas kaga akwai rusul daga cikin mala'iku akwai rusul daga cikin mutane amma babu rusul daga cikin aljanu Allah ta'ala yake cewa ya mashar jini wal insi alam ya'tikum rusulun minkum yaqussuna alaykum ayati suna muku bayanin ayoyina ayati jam'i ne na aya ina ka ce al'ayatu a larabci ita ce al'alama in bai ci wannan wa min ayati kenan ai wa min alamati ala dala abin wa min alamati dalata ala qudratihi azza wajalla inna ayata mulkihi an ya'tiya kuma tabut ai alamatu mulkihi an ya'tiya kuma tabut ayoyi suna zuwa da ma'ana ko dai ta zama al'ayatu shar'iyya ko kuma al'ayat alkauniyya al'ayatu shar'iyya suna karanta muku ayoyi na shari'a hukuncin abu kaza kaza ne abu kaza in ya faru ga yadda ake yin shi abu kaza hukuncin tsarki hukuncin sallah hukuncin sata hukuncin zamantakewa hukuncin auratayya duka waɗannan al'ayat ne a shar'iyya ayoyi ne da ake bayanin shari'a da manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama yake karanta mana akwai kuma al-ayatul kauniyya al-qadariyya ayoyi da ubangiji Allah ta'ala ya sanya su na tafiyar da duniya akai tafiyar dare da rana kaga aya ce da ke nuna akwai wanda ke gudanar da su shine Allah madaukakin sarki wa yunzirunakum kuma suna gargade ku liqa yawmikum hadha ku ji tsoron haduwa da wannan yini haka Allah ta'ala yake ce da dandazo taro na mutane da kuma taro na aljanu qalu sai su aljanu da mutane gaba ɗaya su ce shahidina ala anfusina mun shaida ga karan kanmu mana ka san ƙarya ta gama ƙarewa kat ɗinta ƙarya mutum ta ƙare ƙarya aljani ta ƙare tun da daman a yayin da suka gabata istamta a ba'adu na bi ba'adu kowanne ya amfani da kowanne to kowanne ƙare shi ta ƙare kat ɗinta wa gharratum alhayatud dunya rayuwar duniya ita ta rude su wa shahidu ala anfusihim sun ba da shaida a karan kansu annam kanu kafirin su sun riga sun kasance kafirai ne Allah shi yayi na'am ذلك أن لم يكن ربك مهلك القرى بظلم وأهلها غافلون ذلك waɗannan bayani da ubangiji Allah ta'ala ya yi ya turo ya tsayar da mutane ga karan kansu ga sunan a gabar wuta ana musu alam Allah ta'ala yake cewa ashe manzanni ba su zo muku ba suka ce me suka ce ne sun zo musu haka na a duk lokacin da aka ɗibi ayari na na abin nan aka ɗauki ayari na na aljanu ko na mutane dandazo baki ɗayansu aka sanya su a cikin wuta hakan aljinu mala'ikwa su ce zo kullum ma ulke fiya faujin sa alama tuha alam ya'tikum nazir qalu bala manzani bai zo muku ba ce manzani sun zo musu Allah ya sauke zalik abin da sa haka ubangiji Allah ta'ala yi wannan bayani allam yakun rabbuka muhlikal qura bi zulmin ubangiji bai kasance wanda zai halakar da wata alƙarya ba bi zulmin akan wani zalunci da su mutanen wannan gari suka yi Allah ta'ala bai kasance zai halakar da su ba wa ahal abin nan Allah mai kora buka mulkul qura bi zulmin wa ahlu ghafilun ubangiji Allah ta'ala bai halakar da mutanen gari akan wani zalunci da su mutanen garin suka yi wa ahlu ghafilun mutanen garin suna gafalallu rafkananu ba san komai ba Allah baya haka sai ya turo da manzo ya yaye ma mutanen wannan gari duhu da ke tare da su duhu na kafirci duhu na jahilci sai Allah ta'ala ya turo musu da manzanni idan manzannin suka zo suka gibin umarnin manzannin to shi na sai azaba ta kama su wa ma kunna mu'azzibina hatta nab'atha rasula Allah ta'ala ke ce ba mu kasance waɗanda za mu ɗanɗana musu azaba ba sai mun tura musu da manzanni wannan ita ce magana mafi inganci wacce malaman tafsiri suka rinjayar cewa Allah mai kurrabu kan mulki alqura bi zulmin ai bi zulmin minha da wani zalunci da shi mutanen garin suka yi zalunci da mutane suka yi ubangiji Allah ta'ala baya halakar da su akan wannan yasa ya ce wa ha ghafilun mutanen wannan gari suna rafkananu suna dubgaggu sai Allah ta'ala ya turo musu manzanni isa kuma yake turo da manzanni yake cewa rusulan mubashirina wa munzirin rusulan manzanni ne mubashirina wa munzirin masu bushara ga gidan rahama wa munzirin masu gargadi ga gidan azaba saboda mi li Allah ya kuna lin nasi ala Allah hujjatun ba'da rasul dan kada mutum ya zama ne yana da wata hujja yana da wata ta cewa a gaban Allah bayan Allah ya turo mashi da manzo aga ba zai bada hanzari bai ce ya Allah ai ba turo mana da manzo ba mun fahimci wannan da ke ko Allah abi wannan laula rasul ilaina rasulun fa tabi ayatuka kamin qabli anna zilla wa nakhaza kace ina ma an turo musu da ayoyi Allah ta'ala ya ce an riga an turo da ayoyi na'am ولكل درجات مما عملوا وما ربك بغافل عما يعملون الله تعالى wani ولكل وانا شاكرا تنوين عوض domin lafazin kullu da lafazin ba'adu da lafazin ba'adu da lafazin kafa no kenan da sauransu wanda yake galibinsu su kai hudu ba an hada no kenan ma'ana takwas abin da ya kasa su waɗannan suna da mudafu ilaihi waɗannan alfaf suna da mudafu ilaihi kun gane wannan da kyau ko kullu yana buƙatar mudafu ilaihi ba'adu yana buƙatar mudafu ilaihi qablu ban faɗi wannan ɗansu ba yana buƙatar mudaf ilaihi ba'adu yana buƙatar mudaf ilahi da sauransu to idan aka cire mudaf ilahi ɗin sai a kawo tanwini musamman a lafazin kullu shi sa suke cewa tanwini iwadin anil jumla wali kullin ai wali kullin min al insi wal jinni kowanne bangare na mutane da kuma bangare na na aljanu darajatun suna da matsayi matsayin wani ya fi na wani man gano wannan da kyau ko gwargwane da imanin wani ya fi na wani wannan shine darajat ayyuka na alkhairi shine daraja wani kan wani wani kan wani hakan nan munanan ayyuka shi kuma darakat wani kasan wani wani kasan wani innal munafiqina fi darkil asfali minan nar an gano wannan ko kamar yadda ka san imani na wani ya fi na wani saboda haka kuma aljannar wani ta fi wani manzanni waɗansu sun fi wasu tilkar rusul faddalna ba'dhum ala ba'd minhum man kallama Allah haka nan sahabbai wasu sun fi wasu mun gano wannan da kyau ko Allah ta'ala yake cewa la yastawi minkum man anfaqa min qabla al-fath wa qatala ulaika a'zamu darajatan min alladhina anfaqu min ba'du wa wa وقاتلوا wa وعد الله الحسنى kowanne Allah ya mishi alkawarin gidan aljanna sai dai ta wani ta fita wani hakan nan ma kuma wuta ta wani ta fita wani Allah ya sauwake duk cewa sun yi tarayya gaba ɗayan su su yan wuta ne amma wutar wani ta fita wani domin kafircin wani ya fa na wani akwai wanda yake shi ya yi kafirci ne karan kanshi bai hana kowa ya musulunci ba ana samu waɗannan a cikin kafirai ko ba a samu ana samu to haka wannan azaba shi ta kafircin da iyi ce akwai mutumin da yake tintirin kafiri ne kuma ya hana a musulunci ya toshe duk wata hanya da mutane za su fahimci addini haka wani yana da yana da me kaga ya dora wancan kenan ya dora wancan sai Allah ta'ala yake cewa Allah allazina kafaru wa saddu an sabilillah zidnahum azaban fawqa al-azabi bima kanu yufsidun waɗanda suka kafurta Allah jina kafaru wa saddu an sabilillah kuma sun ka kafurta suka hana wasu su fahimci addinin Allah waɗannan zidnahum azaban fawqal azabi za mu ƙara musu azaba kan azaba azaba ta kafurci azaba ta sun hana wasu su isa su fahimci addini bima kanu yufsidun saboda barna da suka kasance suna yi Allah shi yi mu saboda kaga wannan ya nuna cewar tunda kowa yana da wannan matsayin kowa sai ya hatara sosai da sosai kullum ya mutum ya dinga kokari yana ganin imanin shi karuwa yake yi ayyukan shi na alheri karuwa suke yi kada ya zama na da kakan karanta izifi biyu kuma yanzu ka dawo izifi ɗaya ko da kana kana a kullum kana karanta izifi ɗaya yanzu ka dawo shafi biyu kuma ci wannan da kyau to kullum mutum ya dinga fata yana karuwa ne istighfari salatan annabi kullum yana karuwa kullum yana karuwa da kana yin fili raka'a biyu biyu yanzu kuma alhamdulillah sun zama nawa hurhudu da sauransu saboda kowanne kowanne mutum guda yana da matsayinsa bima amilu saboda sakamakon ayyukan da suka yi wa ma rabbuka bi ghafilin amma ya'malun ubangijinka bai zama marafkani ba gane da abin da suke aikatawa kowanne duk wani abu da mutum yake aikatawa ubangiji Allah ta'ala yana ganin shi kuma zai sa kan kama kowa da abin da ya aikata nan وربك الغني ذو الرحمة إن يشأ يذهبكم ويستخلف من بعدكم ما يشاء كما كما أنشأكم من ذرية قوم آخرين الله تعالى وربك الغني ذو الرحمة wa rabbukal ghani kuma ubangijinka shine cikakken mawadaci shine al-ghani cikakken mawadaci rahma ma'abocin rahma. Allah ta'ala mawadaci ne bai bukatar komai a wurin kowa kowa mabukaci ne a wurin Allah ta'ala babu wani wanda zai ji a da ko a yanzu ko a nan gaba da zai ji cewar ya kai tidin na tsira baya bukatar komai babu shi man gane wannan duk kudinka za ka bukaci in ka so a siya haka ne ko ba haka ba ne duk mulkinka za ka so a ce babu wani irinka haka ne ko ba haka ba ne ka kana da bukata kenan kana bukatar lafiya kana bukatar ka sha iska kana da bukatar ka tafi jirgin ka hau jirgin sama kana da bukatar jirgin sama ya sauka kana da buƙatar yi bacci ka huta kana da buƙatar ka tashi duk ubangiji Allah ta'ala alghani baya buƙatar waɗannan ya ayyuhan nasu antumul fuqara'u ila Allah ya ku mutane gaba ku mabukata ne zuwa ga Allah rahma Allah ta'ala shine ma'abocin rahma in ya sha idan Allah ta'ala ya ga dama yuzhibukum sai ya tafiyar da ku wa yastakhlif min ba'dikum ma yasha ya halifantar da wasu a bayanku ya halifantar da waɗanda ya ga dama a bayanku kama an sha'akum kamar yadda Allah ta'ala ya halittar da ku ya halicce ku ya samar da ku min zurriyati qaumin akharin daga zuriyar na waɗansu mutane daban daga wasu mutane ubangiji Allah ta'ala ya samar da ku saboda haka idan Allah ta'ala ya ga dama sai ya tafiyar da ku ya kawo su ga wannan rahamar ubangiji rahamar ubangiji ta sa ubangiji Allah ta'ala bai wannan ba wala yu'akhidhu an-nasa bima kasabu ma taraka ala zahriha min dabba inda Allah yana kama mutane da abin da suka aikata to da a yanzu babu wani wanda ke motsi a bayan kasa domin dabba shine kullu ma yadibbu alal ardi duk abin da ke tafiya a bayan ƙasa mai kafa biyu ne mai kafa uku ne mai jan ciki ne mai kafa hudu ne ko mai kafa nawa ne to kaga wannan rahaman Allah ta'ala ta sa Allah baya dankar kowa baya dankar mu da abin da mutum ya aikata kofa tuba a buɗe take muna fatan ubangiji Allah ta'ala ya karɓi tuban mu na'am إنما توعدون لآت وما أنتم Allah ta'ala ya ce inna lalle dai kan ma tu'adun duk abin da ake muku alƙawarin shi la'atin wallahi mai zuwa ne la'atin domin ati shine ismul fa'il na na me na ata ko na ata eh shibran ata ata ismul fa'il na shi ba mu'ti ne wannan saboda ai abin nan ya zama ruba'i na atani ati kenan ya zama yana da abin nan lamu din shi harfin illa ne kamar qada qadi naha nahi ata ati to idan aka share harfin illa din sai ya zama na abar tanwini inna ma tu'aduna la'atin kamar gaje kake cewa qadin kamar yadda kake cewa nahin inna ma tu'aduna la'at wa ma antum bi mu'jizin kuma ku ba waɗanda za ku gagara Allah ta'ala ba ne, duk abin da ake muku alkawari sannu a hankali yana nan zuwa karka ji cewar ana tsaye ku a'a so ake ka ƙara alkhairin naka ayyuka na alkhairin ka jinkiri da mutum yake samu idan kana aikin alheri kaga ubangiji Allah ta'ala yana daga maka domin ka ƙara wannan zai nuna cewar sakamakon naka kuma zai ƙaru mun fahimci wannan da kyau ko shi kuma mai laifi kada iji cewar meye yasa har yanzu azabar ba ta zo ba so ake tuba idan azabar ta zo to kan Allah ya kiyaye wa ma antum bi mu'jizin ku ba waɗanda za su gagar Allah ba ta'ala bane babu wani wanda zai je ya gagar Allah ta'ala a da ko a yanzu ko a nan gaba a cikin masu ji da mulki an yi su fir'auna wanda i munanan maganganu guda biyu magana farko da i ya ce ana rabu kuma al'ala magana ta biyu da i bayan ya cika ya batsi ya ce ma alimtu lakum min ilahin ghairi Allah ta'ala ya dirka ke shi Allah ta'ala ya halakar da shi idan mutum yana ji da isa ne na kuɗi to su ƙaruna sun riga sun wuce ina ƙaruna kana min ƙomi musa فبغى عليهم وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتيحه لا تنوب بالعصبة أولي القوة إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين وابتغي هي سكا باي شاورا وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنسى نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغي الفساد في الأرض الله شكيه وما أنتم بمعجزين كوبا نزاسك غير الله تعالى بني نعم قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل فسوف تعلمون من تكون له عاقبة الدار إنه لا يفلح الظالمون الله تعالى يقول يا كوانا النبي من درجة كتي يا قومي ya ku mutane na ƙaun mutane mata ne zalla ko maza ne zalla ko duka idan an ce alƙaun eh maza da mata ne ina ne eh idan an ce alƙaun ya shafi maza zalla ko mata zalla ko duka kowa da kowa kenan a larabci da aka ce qaum yana nufin maza ne zalla Allah ta'ala yana cewa ya ayyuhal na amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa an yakunu khairan minhum wala nisa'un min nisa a ganda qaum yana amsa sunan mata da ba a ce wala nisa'un min nisa'in ba kun fahimci wannan da ke kyau haka zuhar bin abi sulma yake cewa abin nan walam adri abin nan ikhalu adari a qaumun alu hisnin am nisa'u yace a qaumun alu hisnin am nisa'u mane a rijalun am nisa'u mun gano wannan to amma a larabci na tun da qur'ani littafi ne da yake karantar da shari'a larabcin daga baya yake biyo baya don ƙor'ani littafin koyar da larabci ne ko littafin koyar da shari'a ne littafin koyar da shari'a ne لتنذر قوما ma أنذر آباهم فهم غافلون tabaraka الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين lil سيني nazira أبنى أبنى abin أبنى abin nan babban abin nan sako a ciki sai zama na shafi maza da saboda da Allah ta'ala ce kul ya qaumi ya mutane ba za ka ce ma maza ne kadai ban da mata ba ya ku mutane i'malu ku yi aiki ala makanatikum kowa ya yi aiki a inda yake kowa ya yi aiki yadda yake so kowa ya yi Allah ta'ala ya ce inni amil ni ma wanda zan yi ne fasaufa ta'alamuna da sannu za ku san man kunu lahu aqibatu dar waye zai zama yana da kyakkyawar makoma kun ga wannan ayar akwai razanarwa sosai da sosai mm. aka ce ka je kai abinda ka ga dama a ka ga akwai razanarwa sosai da sosai mun fahimci wannan da kyau saboda kowa ya hatara kowa duk wanda zai aiki ya san ya aikata kyakkyawan aiki Allah ta'ala ya ce inni amin sai ce fa sawfa ta'lamuna da sannu za ku san man takunu lahu akibatu dar waye zai zama yana da kyakkyawar makoma innahu yadda dai al'amarin yake la yuflihu zalimun azzalimai ba sa taɓa samun gidan rahama shine alfalah azzalimai ba sa taɓa samun nasara wannan ba zai yi ba haka Allah ta'ala ya faɗa la yuflihu zalimun ko da kaga wani lokaci azzalimai sun samu nasara akan musulmai to ka sani abin daga wurin musulman ne Wataƙila an haɗa baki da su wata da dai ko wani abu da suka yi ko a wani zalunci da suka yi ubangiji Allah ta'ala yake so ya abin nan ya tunasar da su wannan ko kuma jarrabawa ce Allah ta'ala ya yi musu domin ya jarraba imanin su amma dai nasarar tana na a hannunsu kataballahu la'aghalibanna ana wa rusuli Allah ta'ala ya faɗa نعم وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم ۖ ma yahkumun Allah ta'ala ya ce wa ja'alu kuma sun sanya sun sanya lillahi ga Allah maɗaukakin sarki mimma zara'a saboda tsabagen rashin tunani nasu da tsabagen abin nan taɓin hankali da za ka iya cewa kamar suna da shi sai suka sanya mimma zara'a daga cikin abin da Allah ta'ala ya halitta suka sanya ma Allah ta'ala abin nan nasiban wani kaso daga cikin abubuwan da Allah ta'ala ya halitta min alharfi na amfanin gona wal an'ami da dabbobi suka sanya ma Allah ta'ala nasiban wani kaso shi fa ya halitta shi ya halitta amfanin gona din nan shi ya halitta dabbobin nan shi ne wanda ya ba su amfanin gonan nan shi ne wanda ya ba su dabbobin nan amma da Allah ta'ala ya ba su sai suka zo suka yi kasafi suka ce ga kasafin Allah ga kasafin kuma na gumakansu Allah ta'ala ya sauwake Allah ta'ala ya ce waje alulillahi mimma zara min alharthi wal an'ami nasiban idan ya ce an'am shine me eh waɗanne irin dabbobi eh guda hudu wanne da wanne guda hudu mai dalilin ka eh, yau wato mazan su da mazan su Allah ta'ala yana cewa wa min al'anami hamulatan wa farsha kulu mimma razaqakumullah wa la tattabi'u khutuwati shaitan innahu lakum adu mubin thamaniyata azwaj min adh-dha'ni sinayn wa min al-baqari sinayn قل آذكرين حرم أم الأنثيين أما اشتملت عليه أرحم الأنثيين نبئوني بعلم in kuntum sadiqin wa min al-ibli sinayn wa min al-baqari sinayn qul adh harrama am al-unthayn har zuwa karshen to waɗannan dabbobi guda takwas da ubangiji Allah ta'ala ya halitta musu ma'ana guda takwas min al-baqari sinayn shanu guda biyu ma'ana da sa da saniya min al-baqari sinayn wa min al-ma'z sinayn da akuya da dan akuya da bunsuru kenan da wa minal iblis ne raƙumi da raƙuma abin wa minal du'ani haka nan kuma da tunkiya da rago in ka hada lissafin su takwas kenan kun gano wannan da ke ko ku rike min lissafin takwas din da izinin Allah ta'ala a darasi mai zuwa za ku ji fashin bakin su tsakaninmu da wani dan tatsi ne Allah ta'ala ke cewa da ya halitta musu waɗannan abubuwan sai suka sanya wa Allah ta'ala nasiban wani kaso ga yadda suka kasafin faqalu sai suka ce subhanallahi alazim haza lillahi bi za'amihim wannan na Allah ne wa hadha li shuraka'ina suka ce waɗannan kuma na gumakanmu ne a billah haka aka kasafin tsibi-tsibi amfanin gona doya ce masara ce shinkafa ce a gushi aka samu duk tari na amfanin gona sai suka tara dabbobi aka tara suka ce ga kasafin Allah ta'ala ga kuma na gumakansu fama kana li shuraka'ihim abin da ya kasance na gumakansu ne to fala yasilu ila Allah baya gangarowa ya shiga cikin Allah ko ya gangaro kuma sai a ɗauka a mayar mun gano wannan ma'ana ka suranta abin kamar kana kallon shi ga na Allah ta'ala da suka kasafta ga kuma na na gumakansu to abin da suka ce wannan karkamanta Allah ta'ala yi wannan suka suke kasafin suka ce wannan nashi ne to a cikin wani suka ajima Allah ta'ala din idan wata wani ya gangaro ya gangaro ya gangaro zai fada na cikin gumakansu sai su ɗauka a sai su bashi sai su bashi a ciki abin nan fa ma kana lishura kayan fala yasul ila Allah idan na gumakansu ne ya fada cikin na Allah ta'ala sai a ɗauko a dawo a mai da shi wajen gumakai amma idan na Allah ta'ala ne ya fada cikin nasu sai su kale shi wa ma kana lillah amma wanda ya kasance na Allah ta'ala ne fa huwa yasilu ila shurakaihim shi wani yana gangarawa ba komai dan ya fada cikin na gumakansu sai su kale shi subhanallahi alazim dubu dolanci dubu kismatun visa dubu wani kaso na zalunci su suka kasafta abin su suka kawo barnar ba su kuma iya kare haƙƙinta ba in ma tana da haƙƙi balle ba ta da wani haƙƙi Allah ta'ala ya ce sa'a ma ya hukumun irin ɗanyen hukuncin da suke aikatawa ya yi muni abubuwa da yawa suka yi abu na farko dai daga cikin abubuwan da suka yi shine sun sanya ma Allah ta'ala kishiya wannan ba karamin laifi ba ne domin sun sanya ga Allah ga kuma wani Allah wanda wani shine mafi girman zalunci inna shirka la zulmun sannan kuma ga irin abin da ibe ba ne da suka kasafin da molan kansu Allah ya kiyaye da abin da aka ce da ka ake yin shi ba da dalili ba wannan shirme ne na'am وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاؤهم ليردوهم ليردوهم وليلبسوا عليهم دينهم ولو شاء الله ما فعلوه فذرهم وما يفترون الله تعالى yake cewa kamar da yadda shaiɗanunsu suka kawata musu wannan danyen aiki na sanya ma Allah ta'ala kishiyoyi da kuma yin wannan kasafi Allah ta'ala ya ce wa kazalika hakan nan dai zayyana kasirin minal mushrikina suka kawata ma ayari dandazo masu tarin yawa na mushrikai suka kawata musu qatala auladihim kashe 'ya'yayensu aulad jam'i ne na walad idan aka ce walad shine ɗa wanda yake namiji ko mace amma idan aka ce ibnu shine ɗa namiji wanda yake kishiyarsa shine bint amma ka ce walad to ya yastamil fi dhukur wal inas Allahu fi auladikum zakari mithlu hadhil unsayen Allah ta'ala yake cewa suka kawata musu qatala auladihim kashi ayayansu suwaye suka kawata mu mushrikai kashe ayayansu shuraka'u domin shuraka'u shine fa'il din gashi nan marfu'i bi dhamma zayyana fi'li madi mabniyun ala al-fataha qatala awladihim maf'ulun bihi ma'ana yanzu ya halatta a sami fa'ili kafin a samu fa'ul kafin a samu abin nan a samu fi'ili kafin a samu fa'ili kuma a samu maf'ulun bihi kenan a tsakiya hakan nan shuraka'uhum abokan tarayyarsu waɗanda ke su ne shaidanunsu suka kawata musu suka raya musu suka zayyana musu katala auladi musu danga kashe ayayansu kusan me yasa suka ce su danga kashe ayayansu wai don jin tsoron talauci Allah ta'ala ki ce wala taqtulu auladakum khamshiyata imlaq kada ku kashe ayayanku don jin tsoron talauci shine aulad subhanallah alazim wannan shine abin da shaidanansu suke nuna musu cewa wata rana fa za su su hayyafa su rasa yadda za su da su wa zai taimaka musu kuɗin makaranta kuɗin cewa da dinkin sallah waye waye abin zai gagara saboda haka sai a dinga kashe su kaga wannan wannan jahiliyancin ne fa ake so a dinka mishi babbar riga a sanya mishi ya zama wani new modern jahiliya wani jahiliyancin ake so wancan jahiliyanci ne ake so a dawo da shi wadan har sai a hoton mutum ga shi a kike shi wane ne wane ne ya sa babbar riga ga wasu a gaba ga wasu a baya sai kuma wani a can gefe wani shi dan mai fitsari a ka daga shi sai jakar shi da 'ya'yan shi guda biyu kun gane waɗannan abubuwan ko waɗannan jahiliyanci ne sosai da sosai waɗannan akuyanci ne dabbanci ne waɗannan akwai mutumin da yake yana da iyalai ba wai iyali ba yana da iyalai masu tarin yawa amma dubin dubatan gwagwariya inuwa shi suke shan inuwa akwai ko babu kun gano shi goro ne bai ma iya rike kanshi ba shi karan kanshi din so za ka kar mutum ya kankan ba shi shigi cikin harkar ubangiji Allah madaukakin sarki wani haihuwan nan neman ta ike ido rufe ko in ido buɗe yana tashi yana addu'a shi kuma wannan Allah ta'ala ya bashi shikenan kullun shedan yana wanke mishi kwakwalwa yana zayyana mishi waɗansu abubuwa saboda haka ga yadda zai tsara rayuwarsa shi ne zai tsara rayuwar shi ba bai bari ubangiji Allah ta'ala ya zayyana mishi rayuwar shi bayan Allah ta'ala yana cewa wa ma min dabbatin illa ala Allah rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha kullun fi kitabin mubin kafa kamanta abin da ɗanka zai ci an riga an rubuta shi tun yana ciki sun mai yursalu ilaihi malak wa yu'maru bi arba'i kalimatin bi katbi rizqihi tun yana ciki za a rubuta mashi arzikinsa kun gano wannan da kyau inda a ce arzikin ba abin nan kowa ba yana zuwa da arzikin shi bane ai sau da yawa wani ya kai rasu ya ban mata da juna biyu haka ne ko baka bane so za a haifi dan ma shi bai su taba hada ido biyu da mahaifinsa ba kuma ya rayu ya hayayyafa ya arziki ashe arzikin ba hannun uban yake ba arzikin kowa da arzikinsa haka ne ko ba haka bane ga misalai na masu tarin yawa a gani haka suka dinga kashe shi ɗanu suka dinga kawata musu waɗannan abubuwa suka dinga kawo musu shibuhohi iri daban-daban haka na kuma suka dinga binne yaya mata su kuma ɗoriya akan wannan kunya ne abin kunya ne a ce ya haifi mace wa idza bushira ahaduhum bil unsa dhalla wajhuhu muswaddan wa huwa kadhim yatawara min al qawmi min su'i ma bushira bi ayumsikuhu ala hun am yadussuhu fi turab haka fa yake Allah ta'ala yake cewa abin nan wa idhal maw'udatu su'ilat idan wacce aka binne ta da ranta aka tambaye ta aka ce da ita bi ai zambin qutilat da wannan zunubi ne aka kashe ta wacce aka aka kashe za a tambaye ta a ce saboda me aka kashe ta ina ga wanda yake kisan in dai har za a tambayi wanda aka kashe a ce kai saboda me aka kashe ka to ina ga wanda yi kisan saboda mai ka kashe wani da wacce amsa mutum zai bada amsa da wacce murya da me zai yi da ɗai zai yi ƙura zai yi magana ya ce rabbi na makon na mushrikin sai Allah ta'ala ya rufe bakin gaba ɗaya yau timu ala afwahihim wa tukallimuna aidihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksubun Allah ya sauwake wallahi mutum ya hatara kare ya bari ya juju da majuju tun kafin ya fito wakilan shi ya zama da mutum ya bi ayarinsu shaidan iya mutum fitsari aka mutum ya hatara akan wannan sosai da sosai Allah ta'ala ya kiyaye وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم suka dinga kashe ƴaƴayensu. shaidanu ne suka kawata musu wannan saboda mai liyur duhu domin su halakar da su shi yasa suka kawata musu waɗannan abubuwan ma'ana shi ne abin da abdullahi dan abbas yake cewa duk mutumin da yake so ya karanta jahiliyanci na larabawa ya karanta aya ta 130 abin da isama na yi kuskure na ce muku aya ta 100 tun a karatun baya ko abin nan eh, wajen eh, ta a karatu sukan baya wajen wa kharaqul na wa banatin bi ghairi ilm mun gano wanda ke ku aya ta 130 cikin suratul an'am duk mutumin da yake so ya ga jahiliyanci larabawa to ya karanta waɗannan ayoyin sama da 130 aya ta nawa kenan ta 131 ko 140 don ya ce sama da 130 abin da yasa suke kawata musu wannan duhu domin su halakar da su kun gano wannan su kasashen da suke lakana ma mutane waɗannan ka taɓa ji a ƙararan su a kasashen su akwai wani program na ƙayyade iyali waye taɓa ji a kasashen su akwai kun yi shiru akwai wanda hallakun min ilimin fatukhrijuhu lana babu suna so su mai da mutane ke da humai ba su san me suke yi ba ku ta yin ƙasa su ta karuwa ko a hankalce a duniyance yawan adadin mutane yana nuna ƙarfin ƙasa haka ne ko ba haka ba ne yawan adadinsu yana nuna cewar mutanen nan abin tsoron nan gaba to amma kullum sai ake ta ake ta barbare yan yawa ake ta kokari a nuna muku wai cewar wai gashi gashi gashi gashi za a mutu za a yi waye za a waye can gasu gada Allah kiyaye ba dai al'umma manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ba liyurdu domin su halakar da su waliyalbisu alaihim dinahum domin su riki dan musu da addinin su su cakuɗa musu su walau sha Allahu da Allah ta'ala ya ga dama ma fa'aluhu da su wannan ya aikin ba fazarhu kai dai kyale su wa ma kanu yaftarun da duk abin da suka kasance suna kirkira suna yin shi a matsayin wai suna ganin sun ci gaba kirkira kawai suke kare ne suke Allah shi ke yi na'am وقالوا هذه أنعام وحرف حجر لا يطعمها لا يطعمها إلا من نشاء بزعمهم وأنعام حرم ظهورها وأنعام وأنعام لا يذكرون يذكرون اسم الله عليها افتراء عليه سيجزيهم بما كانوا يفترون الله تعالى يقول وقالوا كما سكا دنجا تشوى هذه أنعام waɗannan dabbobin wa harsun da kuma waɗannan amfanin gonan da aka tara hijirun ba mai taɓa su haka suka ce hijirun ba mai taba su an yi musu alhijir an kawwame su me kuke kiran kotu ta sanya wa dukiyar mutum abin nan eh yawwa ta san da yan duk masu abin nan ne an sanya wa haka Allah ta'ala yake cewa wala tutu sufaha'a amwalukum allati ja'ala Allahu lakum qiyaman warzuqum fiha kusumu qululun qawla ma'rufa ibnu kathir yake cewa duk mutumin da bai iya tattalin dukiyar shi ba hukuma tana da daman ta hana shi amfani da dukiyar musulunci ya ba ta dakatar mace da amfani sai dai a dinga bashi na kashewa eh duk mutumin da zai dinga ɗebo kuɗi yana watsi da su yana a tarwatsa su haka yana kaza yana kaza yana barna da dukiya kun gane wannan da kyau wannan yana da taɓin ƙwaƙwalwa a hijirin ɗin dukiyarsa ta zama ƙarƙashin kulawa ta hukuma tattalin arzikin ƙasa ba karamin kima yake da shi ba a mahanga ta musulunci saboda ba za a bar kowa ya dinga fataka yana almubazzaranci da dukiya ba wala tubazzir tabzira innal mubazzirina kanu ikhwani shayatin suka ce waɗannan dabbobin da waɗannan amfanin gonar hijirun ba mai taba su la ya ta'amuha kun ga tafsiri kenan la ya ta'amuha babu wanda zai ci su illa man nasha'u bi za'amihim sai kawai waɗanda suka ga dama bi za'amihim wannan da ƙirƙirar kansu su suka tsara wannan yanzu mun samu an'am kashi nawa kenan kashi ɗaya ɗaya wa qalu hadhihi an'amu suka ce waɗannan dabbobin wa harfun da waɗannan amfanin gonan hijirun ba mai taɓa so la shine ma'anar la ya babu wanda zai ci ba wanda zai amfani da su illa man nasha'u bi za'amhim sai kawai waɗanda suka muka ga dama Allah ta'ala ya ce bi za'amhim duk waɗannan ba karka ji cewa ko dalili ne a'a su suka tsara ma kansu haka barnar haka shedanun suka nuna musu wa an'amun da kuma waɗansu dabbobin nau kenan shin waɗannan an'am ɗin su ne an'am na farko a'a saboda wannan na farko na kira ne wannan ma na kira ne idan sunaye guda biyu suka zo ɗaya na kira ɗaya na kira na farko na kira na biyu na kira to kowane zaman kanshi yake ci gano wannan amma idan na farko ya zama na kira na biyu ya zama ma'arifa to na biyun yana magana ne akan na farkon ma'ana na biyun shine na farko Allah ta'ala yana cewa inna arsalna ilaykum rasulan shahidan alaykum kama arsana ila fir'auna rasulan aga an samu rasul na farko na kira na biyu na kira saboda manzon farko ba shine wanda aka tura ma fir'auna ba manzo na farko manzo na farko shine wanda aka turo muku manzo na biyu ne aka tura ma fir'auna fa asa fir'aunur rasula sai fir'auna ya saba ma wannan manzon da aka tura mishi fa akhadnahu akhadhan wabila Allah ta'ala ce wa an'amun da kuma waɗansu dabbobin hurrimat zuhuruha sun haramta hawa gadon bayansu ba a hawansu su haka ake sakin su sakakakakasi ta tafiya ba a ɗora musu kaya ba a yi musu komai su ne ubangiji Allah ta'ala ya bayanin su a ayoyin da muka kammala bayanin su muka bayanin su a cikin suratul ma'ida ma ja'ala Allah min bahiratin wala sa'ibatin wala kun yi shiru wala wasilatin wala ham walakin alladhina kafaru يفترون على الله الكذب أكثرهم لا يقلون Allah ta ala yake cewa na'amun hurimat zuhuruha da kuma waɗansu dabbobin haramun ne a hau gadon bayan su haka suka haramta ma kansu haka ake sake su tafi masamu dabbobi nawa kenan biyu wa an'amun da kuma waɗansu dabbobin na nawa kenan na uku su waɗannan la yazkuru nasmallahi alaiha ba a ambatan sunan Allah a kanta in za a hau ba ambaton sunan Allah in ana kai ba ambaton sunan Allah ka tafi maguzancin shi yasa Abdullahi Abba suke cewa duk wanda yake so ya ga maguzancin Larabawa kamar a tafin hannunsa filla filla ka ganshi kurukuru kuru to karanta waɗannan ayoyi ina maguzanci ina jahiliyanci ina arnanci mutum ya kashe ɗanshi shi malamai kafin wannan mutum ya sanya ma Allah ta'ala shirka akan abin da Allah ta'ala shi ya halitta ya ce wannan na Allah ne wannan kuma na abin bauta shi ne idan na Allah ya gangara cikin na abin bautan nasu sai in shiru amma idan na abin bautan nashi ya gangara cikin na Allah sai ya ɗauko ya mayar da shi mala to wannan ne yake so a mai da mutane Allah shi kiyaye Allah ta'ala ya ce wa na'amun la yadhkuru nasmallahi alaiha da kuma waɗansu dabbobin ba ambata sunan Allah a su ko ake haji irin na jahiliyanci ma ba a yi a su dan suna cewa labbaika allahumma labbaika labbaika la sharika laka illa sharikan huwa laka labbaika allahumma labbaik labbaika la sharika laka illa sharikan huwa laka <laughs> Allah ta'ala ya sauke wallahi ni'ima ta musulunci ba karamar ni'ima ba ce kuma ka kallaci musuluncin a matata ta annabawa wallahi ba karamar ni'ima ba ce a makaranta ta annabawa musulunci ba karamar ni'ima ba ce sa kullum ake so wai a nuna wa mutane musuluncin nan gargajiya ne kun gane wani abu shi ake so a mai da shi wai shi ne gargajiyan wannan kuma wayewa ce saboda ka akwai yiwuwar ka ajiye wannan wannan tsohon abu ne ka ɗauki sabon abu aka kawo maimakon ci da dama ka ci da hagu shine wayewa kun gano wannan da kyau ina wayewa akan wannan Allah shi kiyaye Allah ta'ala ke cewa wa na'amu la yadhkuruna smallahi alaiha da waɗansu dabbobin kuma ba sa ambacin sunan Allah a kansu duk waɗannan abubuwa da muka ambata Allah ta'ala ce iftira'an alaihi sun kirkiri ƙarya ne sun jingina ma Allah wai in ka tambaye sai su ce Allah ne ya umarce su da wannan kuma inna Allah la ya'muru bil fahsha ataquluna ala Allah ma la ta'lamun qul amara rabbi bil qist duk iftira'an alai duk sun kirkiri ƙarya ne sun jingina ma Allah ta'ala Allah ya ce sai jizihim da sannu Allah zai sakan ka musu bima kanu yaftarun da abin da suka kasance suna kirkira na alfirya alfirya shine tsintsar ƙarya ƙarya ce gundarinta shi sa Allah ta'ala ce abin nan sai jizin bi ma kanu yaftarun Allah ta'ala da sannu zai sakan ka musu na mummuna abu da suka kasance suna kirkira na'am وقالوا ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا ومحرم ومحرم على أزواجنا وإن يكن ميتة فهم فيه شركاء سيجزيهم وصفهم innahu hakimun alim Allah ta'ala ya ce wa qalu kuma suka dinga cewa mafi fi butuni an'am abin da ke cikin waɗannan dabbobin idan sun haifa a khalisatul lidhukurina wannan na maza ne kadai maza ne suke ci mazanmu ne suke ci wa muharramun ala azwajina haramun ne mata su ci kada wani kasafi kuma Allah ta'ala ya sauwaki wallahi mutum ya hatara kada mutum ya tsinci kan cikin a yanka dabba a ci abu kaza mata ba sa ci gaskiya mutum ya hatara a yanka dabba a ce abu kaza maza ne suke ci mata ne mata ba sa ci ko abu kaza mata suna ci maza ba sa ci mutum ya hattara haka ne kun yi shiru eh? wa wa suka ce ma fi butuni hadhihi an'am abin da ke cikin waɗannan dabbobin khalisatul lidhukurina tsantsan shi halasa malasa ne ga mazan da ke cikin mu wa muharramun ala azwajina haramun ne akan matan mu mata haramun ne su ci haka suka dinga kirkira to wannan fa kenan haka kuma zaka ji ta kabila guda su kuma ba sa cin abu kaza cikin waɗancan dabbobi da Allah ta'ala ya ambata samaniya ta azwaj min adani sinaini wa min al-ma'az sinain wal azakarin harrama am al-unsayaini amma ishtamalat alai arhamul unsayain ka ci wanne ne Allah ta'ala ya haramta su yi bayanin a cikin su amma sai ga wani baya cin akuya wai gidansu ba sa cin akuya watakila gidansu ita suke bautawa iyaye da kakanni ita ce tsafin gidansu ita ce camfin gidansu ita za ka dana cewa tsarin gida ko kuciya wannan abokiyar ce da sauransu an riga an haɗa tsafe-tsafe da camfe-camfe da waɗannan dabbobi Allah ta ya sauwake dole ne a kakkaɓi da waɗannan al'ada Allah ya kiyaye wa qalu fi butuni hadhihi al-an'am suka ce abin da ke cikin waɗannan dabbobi din khalisatan li dhukurina al-imam ibnu kasir ya kawo maganganu daga cikin maganganun sahabbai haka abin nan tabi'ai cewar idan akuya ta haifi namiji to sai a ce wannan khalisatan li ne wa za a yanka wannan za a yanka kuma mata ba za su ci ba kun gano wannan eh wannan an yi gani jere su dinga jin kanshi kawai ana gashi ana abin nan amma idan ta haifi mace ba kuma za a yanka ba kun gano magana to ai wannan iri ce ita ma za ta hayayyafa to su mata yanzu me za su kenan eh Allah ta'ala ya ce wa in yakun maitatan idan kuma ta haifi mushi teɓari ko abin da aka haifa bai zo da ba fahum fihi shiraka sai su mazan da matan su yi tarayya kan wannan a ci Allah ta'ala ya sauke wato wannan fa su ne masail jahiliya din idan ba ana kawo wannan ba ba za ka ji gatan da musulunci yi maka ba wa diddu yuzhiru husnuhu diddu wa bi duddiha ta tabayyana al-ashiya'u wani lokacin kishiya shi ke fitar da kyawun wani abu ke ba ki fitar da kyawun dan uwan shi wa bi ta tabayyana al-ashiya wani lokacin idan aka kawo kishiyar abu sai ka ga abin da yake daidai ya daɗa fitowa daidai din fari shi karan kanshi fari yana da kyau ko ba shi da kyau amma idan aka yi mai digon baki a ciki ya kyawun nashi yake sai ga kyawun farin ya daɗa fitowa kun gano wannan da kyau ana hararo mana wanda muka ji gatan da musulunci yi maka wannan magudancin gaba ɗaya musulunci ba ya ce babu duk abin da aka yanka inda an yanka da sunan Allah maza da mata kowa ya ce amma ya za a ce mata ba za su ci ba sai abin da aka haifa aka yi bari ko kuma ya riga ma ya zo ya zo ce shi za a ci fam fi shuraka Allah ta'ala ya ce sai ya wasu fahim Allah zai sakan ka masu da waɗannan abubuwan da suke siffantawa isa Allah ta'ala ce wala ƙulu lima tasifu alsinatukum alkaziba haza halalun wa haramun litaftaru ala Allah alkazib kar ku waɗannan abubuwa da innahu lalle shi Allah ta'ala hakimun gwani ne wurin hukunce hukuncen shi duk hukunce hukuncen Allah ta'ala babu zalunci a ciki tsantsar adalci ne kuma alimun Allah ta'ala masani ne sai yake bayani cike da adalci ya san abin da kowa ya kulle a zuciyarsa ya san tunanin kowa ya san abin da kowa zai faɗa subhanahu wa ta'ala sai ayi karshe قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفها بغير علم وحرموا وحرموا ما رزقهم الله افتراء على الله قد ضلوا وما كانوا مهتدين الله تعالى تكرى خسر الذين قتلوا أولادهم قد حقيقة تبس domin قد تأتي للتحقيق kun gano نقول تأتي للتأكيد mana wannan ta zo litta'aki domin karfafa abin na ɗin sukan ce abin nan kada khasirar lajina qatalu auladuhum tabbas sun yi asara sun yi asara duniya da lahira a khasirar duniya wal akhira zalika huwa khusranul mubin sun yi asara duniya da lahira su waye waɗannan allazina qatalu auladahum waɗanda dukkanin waɗanda suka kashe ƴaƴayensu sun kashe ƴaƴayen ne safahan dan wawanci bi ghairi ilmin ba tare da wani ilimi ba haka kawai molanka jahilci ne yasa suka kashe ƴaƴansu wa harramu suka dinga haramtar da ma razaqahumullah ma razaqahumullah abinda Allah ta'ala ya azurta su da shi dabbobi raƙuma awaki shanu wannan arziki ne na Allah ta'ala sai suka dinga kasafi sai suka dinga haramtar da waɗannan abubuwa Allah ta'ala ce waɗanda suka wannan sun yi asara asara kuma duniya da lahira asara duniya da kaga ba za su amfani da su ba Allah ta'ala ya ya halatta waɗannan wal an'ama khalaqa lakum fiha dif'un wa manafi'u minha ta'kulun wa lakum fiha jamalun hina turihuna wa hina tasrahun wa tahmilu asqalakum ila baladin lam takunu balighihi illa bi shikkal anfus duk Allah ta'ala ya muku wannan suka ce su kuma ba a dora musu kaya haka suke sakin su saka gagar su tafi ba za a hagu ba za a abubuwa masu asara masu tarin yawa suka haramtar da su nono suka ce ba za su sha ba akwai dabbobi iri gaza iri gaza ba za a sha nonon su ba wa qalu ma fi butun hadhihi an'am abin da ke cikin su suka ce dabbobin da suka yi ba ko nonon ma gaba ɗaya ba za a amfani da su ba ba za a sha ba duk akwai su daga cikin irin waɗannan kuma abin da zai nuna maka wannan maguzancin ku sani wajibi ne akan ku wajibi ne akan kowa a tashi a tsamar da al'umma daga cikin irin waɗannan wannan abin nan ɗin wannan halaka ɗin har yanzu ba za a rasa irin waɗannan guguguban ba na irin waɗannan dabbobi ɗin na irin wannan camfe-camfe ɗin na irin wannan dabbobi ɗin a yadda ita wajen garke ko a yi kaza a yi kaza wallahi abubuwa ne wajibi ne a kanku dole a tashi a karanta da mutane tauhidi a tsamar da su daga waɗannan halaka da suke yi ciki fa ya shidi da qawli wani in'ami ilaika nashku mihnatar islami nan ba karamin masifa ce wallahi dole a tashi a karanta da mutane tsaftataccen karatu canfe-canfe a cikin dabbobi ba ƙananan al'amura ba ne sun yi yawa ƙirin gwargwadon abin da ka sani kyau gwargwadon abin da za ka faɗa amma har yanzu na akwai abubuwa masu tarin yawa da yana da buƙatar a tashi a faɗakar a karantar a wa'azantar udu ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izati al hasanati wajadilhum billati hi ahsan Allah ta'ala ya ce kada khasirar ladina qatalu awladahum safahan bi ghairi ilmin wa harramu bi ghairi ilmin ba tare da wani ilimi ba wa harramu ma razaqahumullah suka haramta da abin da Allah ta'ala ya halatta musu ya azurta su da shi duk waɗannan su sun yi shi ne iftira'an ala Allah kirkira ƙarya a jingina ma Allah sai su ce Allah ne ya faɗa ko ba haka bane da yanzu kowa ya ɗebo kamiya sai haka Allah ya yi haka Allah ya ya Allah ya ce qad zollo hakika sun ɓace wa ma kanu muhtadin da ɗaya ba su taɓa kasancewa wanda yake sun samu shirya ba kaga qad zollo sun ɓata wa ma kanu muhtadin wannan jumla ta biyu wa ma kanu muhtadin da aka ce sun ɓata ai sun ɓata akwai shirya ga wanda ya ɓata sai Allah ta'ala ya ce wa ma kanu muhtadin ba su kasance ma waɗanda yake shirya ta same sun riga sun ɓace gaba ɗayansu su ba su kasance shiriyu ba ma'ana ba su kusa da shirya ba a wannan hali da suke ciki irin wannan ita ka samu cikin suratul taha da Allah ta'ala i bayanin fir'auna i bayanin fir'auna ce wa adalla fir'aunu hu wa mahada kuma fir'auna ya batar da mutanansa to dan kada ke tsammanin ko sun shirya sai Allah ya ce wa mahada shi karan kanshi bai shirye ba kuma bai shirye da su ba Allah ya kiyaye mu subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد